daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 6025 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku isa mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mashi FM ta Alfa ta Alfa Radio da ke Kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu ware barkan ku da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. a cikin shirin namu na yanzu zaku ji cewa a najeriya gwamnatin tarayya ta mai da martani ga masu sukan shirin nan na ruga da aka bullo da shi domin magance matsalolin da ake fuskanta sanadiyar yawon da makiyaya ke yi wanda yake so ya shiga ya zo a tafi tare da shi wanda bai so ya zamansa jihohin nan goma sha biyu da suka amsa za a tafi tare da su kowanne a cikinsu ya rubuto takarda sannan za ku ji cewa mabiya mazhabar shiya a najeriya na ci gaba da nanata kiraye-kirayen da suke yi na asaki shugabansu sheikh ibrahim alzazzaki so muna kira ga wannan gwamnati tun da ta je ta aje malam ta ce bai aikata laifin komai ba kuma kotu ta ce a sake shi a biya shi diya a gina mishi gida an ki to su gaggauta bin umarnin kotu nan su saki malam to kan wannan batu na kin bin umarnin kotu da wasu kuma hukumomi musamman ma a kasashe masu tasowa suke yi muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada manta sai an saka alama kari da farko wato plus sai a jero lambar sannan muna tafi da labaran wasanni amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. jama'a assalamu alaikum wata yarinya 'yar shekaru goma sha biyar kacal da haihuwa wacce kuma wannan ne karo na farko da take shiga gasar wasan kwallon raga ta tennis ta duniya ta yi abin da ba a zata ba inda ta kada tsohuwar sarauniyar wannan wasan venus williams a ƙarshen gwabzawar da suka yi jiya litinin a wasan wannan yarinyar mai suna coco golf ta samu nasara akan venus da ci shida da hudu a zagayen farko da suka kara wannan ya sa masu kallon wasan duk suka tashi tsaye suna mata tafin ban girma da kuma yabawa da abin da ta yi da na tarihi a kan ta da wannan wasar a matsayinta na yarinya mai shekaru goma sha biyar koko ita ce mace mafi karancin shekaru da ta taba shiga wannan wasan na wimbledon venus, venus williams tana da shekaru 39 ne a duniya ma'aikatan tsaron cikin gidan amurka na binciken wani rahoto da ke cewar wani rukunin ma'aikatan hukumar na yanzu da da a da suna daga cikin masu um, ɗabi'ar rubuce-rubuce a shafin facebook inda suke kalaman ɓatanci da nuna tsana da aƙidar bambancin launin fata akan jinsin mutane daban-daban. binciken da wata kafar labarai take bayyanawa mai suna ProPublica ta wallafa ya nuna cewar cin zarafin ya hada da hotunan fyaɗe da kalamai masu ɗaci da suka shafi mutane da suka shafi kashe-kashe a kan bakin haure. har ma da habaici a kan wani mutumi ɗan ƙasar El Salvador wanda ya mutu tare da ɗiyarsa a cikin wani kogi. Shafin na Facebook dai da ake kira da IM 1015 lambar da ake baiwa baƙin haure da suke a tsirrai. rahoton ya bayyana da cewar ma'aikatan sun kara bayyanar da mutuwar wani matashi mai shekaru goma sha shida da ya mutu a matsayinsa a matsayin ajiyar a wajen ajiyar bakin haure da cewar ko oho idan ya mutu ai ya mutu ne kawai wani rahoto daga kasar sudan ya ce kimanin mutane goma sha ɗaya ne suka mutu a wata zanga-zangar neman mai da kasar kan tafarkin mulkin demokaradiyya 'yan sanda sun bayyanar da ce sun harba barkonon tsohuwa a kan dubban mutane masu zanga-zanga a yayin da suke gudanar da zanga-zangar a ranar lahadi a babban birnin kasar na khartoum da wasu sassa a kasan daga nan washington kuwa gwamnatin amurka ta yi allah wadai da irin wannan lamari da ake amfani da karfi a kan masu zanga-zangar a halin yanzu kuma yayi daidai yayin da masu zanga-zanga ke ci gaba da matsin lamba akan sojojin da suka tumbuke tsohon shugaban kasar umar albashir da su hanzarta mai da karagan mulki ga tafarkin demokaradiyya akwai kakawo ga ƙarshen wannan matsala da take kaiwa da kawowa kungiyar nan da mai kishin islama na fuskantar kalubale wajen samun bakin magana a kan makomar kasar wanda kungiyoyi da dama a masu kishin islama sun taka rawa muhimmiyar rawar gani wajen ganin umar albashir ya ɗare kan karagan mulki wannan yasa ake ganin halin da aka shiga yanzu a sudan ba zai taimaka musu samun shiga cikin rukunin kungiyoyin da ke sahun gaba a cikin waɗanda za su ba da wani gudu gudunmawa ga kafa gwamnati. A gaida Yusuf Aliyu Haranda wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To gwamnatin Najeriya ta maida martani ga waɗanda ke adawa da matakan da ta ɗauka dangane da samar da rugga a wasu jihohi goma sha biyu ga makiyaya. Domin su zo na wuri guda matakin da ake fatan zai magance matsalolin da ake fuskanta musamman ta fuskar tsaro da rikice-rikice. Wakilin mafa da gwamnatin ta Najeriya Umar Faruk Musa ya zanta da mai baiwa shugaban Muhammadu Buhari shawara kan harkar yada labarai Malam Garba Shehu wanda ya mai karin bayani kan wannan mataki. wanda yake so ya shiga ya zo a tafi tare da shi wanda bai so ya zamansa jihohin nan goma sha biyu da suka amsa za a tafi tare da su kowanne a cikinsu ya rubuto takarda a rubuce ya kuma cimma wasu ka'idoji da aka ajiye ya kuma ware fili hekta-hekta wanda za a kafa irin waɗannan rugage saboda haka ashe wani zafin kai da ake ta yi da wasu maganganu har da zanga-zanga a wasu jihohi da na farko ba su rubuta takarda sun ce a sasu a ciki ba ba kuma a gayyace su ba ashe katsalandan suke yi to amma mu mun fahimci wannan a dama siyasar najeriya ce fitina ake nema a kawo kuma gwamnati ta gane don a ɗauki hankalinta daga kan wannan muhimmin aiki da aka sa gaba to wace moriya ce kuka zayyana cewa wannan rugaye za su kawo a daidai wannan zamanin da ake neman ayyukan yi da kuma wato cinikayya na shanu ko sauran dabbobi na farko dai muhimmin abu shine zaman lafiya da kwanciyar hankali tun bature yana mulkin najeriya ake faɗa tsakanin makiyaya da manoma ashe idan aka ce allah ya kawo gwamnatin take kokarin ta maganin wannan abu wannan riba ce babba idan ban da haka kiwon shanu kiwon sana'a ce kiwo ne na kasuwanci ana cewa na daɗi goma babu asara a jikinta wanda su kansu dabbobin idan aka kafe su a wuri guda za su fi lafiya saboda za a ajiye abinci lafiyayye ruwa lafiyayye likitoci na bitinariya har likitoci na dan adam masu kula da shanu a kafa makarantu saboda ilimi a yi tituna a kafa wutar lantarki in banda haka a kyautata masana'antu ma akwai wanda suke nuna sha'awar su shigo daga kasar waje a sarrafa naman ta hanya mafi lafiya a ɗauke shi cikin motoci waɗanda suke an kera su don su ɗauki nama cikin sanyi kamar firji a kai su kasuwa nonon nan a sarrafa shi yadda zai zama yogurt gashi nan abubuwa kai hatta abin da za a yanke a zubar ƙaho da kofato akwai masu zuba jari daga kasar toki da suka ce za su zo rugagen nan su kafa kamfanonin yin kayan banɗaki saboda haka ashe ita kanta kuma ciyawar da za a ci mutane ne za su je su noma ta saboda haka sana'a ce arziki ne ya zo wanda duk ya ce ba a yi da shi shi yau kansa asara malam garba shehu kenan mai magana da yawun shugaba muhammadu buhari to mabiya mazhabar shiya a jihar Legas sun gudanar da wani taron manema labarai inda suka nemi hukumomin na najeriya da su saki shugabansu sheikh ibrahim alzazzaki wanda ake tsare da shi tun a shekarar 2015 lura da cewa tun a baya kotu ta ba da umarnin a sake shi daga birnin na iko ga wakilin murya amurka babangida jibril da karin bayani ń di eléyìí pẹ̀lú ṣe ń pa wá tó tán ta wọ́n ń bọ̀ ṣe wá léṣe. wani mabiyin shi a kenan ke jawabin yin kira ga gwamnatin najeriya ta sako jagoransu malam ibrahim alzazzaki da harshen yarbanci a birnin lagos a wani taron manema labarai da 'ya'yan kungiyar suka gudanar a yankin kudu maso yammacin najeriya suka gudanar a lagos sun ce abin takaici shine duk da cewa kotuna da alkalai daban-daban sun umarci jami'an tsaro su su sako malamin nasu da iyalansa da kuma biyan shi diya har yanzu gwamnatin najeriya jami'an tsaron sun yi watsi da wannan umarni malam abdullahi muhammad musa na daya daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabi wajen wannan taro na manema labarai eh sako ne muke bayarwa muna kira ga wannan gwamnati tun da ta je ta aje malam ta ce bai aikata laifin komai ba kuma kotu ta ce a sake shi a biya shi diya a gina mishi gida an ki to su gaggauta bin umarnin kotu kotun su saki mawa. Kungiyar Shia dai kungiya ce da sauran al'ummar musulmai ke masu kallon waɗanda suka kauce bisa tafarkin sunna da kuma neman tada zaune tsaye sai dai a cewar mabiyan wannan rashin fahimta ce kamar da Malam Muhammad Sani yake cewa. Gaskiya mu ba 'yan tashin hankali ba. Na farko abin da ya sa yawanci ake cewa 'yan tashin hankali kamar abin da Najeriya ba su sani ba su 'yan Najeriya ba su san yadda za su su fito su nema haƙƙin su bane. To mu kuma abubuwa yana daga cikin hanyoyin da ake bi na neman haƙƙi wanda da ita kanta gwamnatin najeriya ta yarda da shi shine muzahara fito a yi muzahara ka nuna abin da kake so gashi to mu yawanci yamma mafi aksari mun kan fito mu nuna cewa mu fa ga hadafin mu mu bi titina ba wai dukan kowa muke ba zagin kowa muna dai nuna hadafin mu ne al'umma su gane to wannan abu ita kuma gwamnati ba ta so sai ita kuma gwamnati ta zo da zalunci ta zo ta ce za ta harbe mu ko ta kashe mu ko da wani to kaga wannan da suka zo da abin duka ko wani abu kaga su ne in tashin hankali tun a shekara ta 2016 ne dai yi wani alkalin kotun tarayya abuja ya bada umarnin jami'an tsaro su saki malam ibrahim azazzaki da uwar gidansa tare kuma da bayyana ci gaba da tsare shin da hukumomi ke yi da cewar haramun ne kuma bata bisa doka sai dai hukumomin sun ce suna tsare da malamin ne domin kare lafiyarsa da kuma tabbatar da tsaro hujjojin da magoya bayansa suka yi fatali da shi babin jibrin murya amurka daga lagos kamar da lakan wannan batu na kin bin umarnin kotu da wasu hukumomi musamman ma a kasashe masu tasowa suke yi muke so kira ku bayyana mana ra'ayinku shin ya kuke kallon lamarin kafin mu buɗe mu mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. tumadala karfe biyar na yamma saura minti sha shida ne a nan washington dc mun samu kiran na farko daga jihar plateau wane ne a kan layi bibi ne daga mabudi yawa to to muna jin ka eh abin da ake so a yin nan wa plateau gaskiya ba mu ba eh. domin ba mu da wurin da za mu ba flare ba maganan batun samar da riga ake yi ba dangane da batun wato eh, na fulani da ake so kuma makiyaya da ake so a sama musu waje muna magana ne kan yadda hukumomi ba sa bin umarnin kotu ok a to wancan kan daidai ne gaskiya domin ya kamata bi umarnin kotu saboda idan abin da kotu ya fada ya kamata eh to madalla mun gode bari mu zai mato mu tsallaka zuwa jihar kano wane ne a kan layi sunana rabi mai jarida kofar wambai daga nan jihar kano to muna jin ka malam rabiu na ko shakka babu alhamdulillahi ya kamata a ce duk lokacin da kotu ta ba da doka ta cewa wani an tsarkake shi daga zargin da ake masa ko kuma ma da laifin da ake masa an yi shari'a ta wanke shi tas da sabulu da ruwa ya kamata to a sake shi kin yin hakan yana nuna lallai cewar ana yi wa demokuraɗiyya karan tsaye ne ko ma karan kwanci zan ce da abin da ya kama da haka inda <laughs> dan ne yasa aka tanadi kotu an dana da kotu ne don kowa ya zauna lafiya inda za a zauna barkatai babu umarni irin na bin kotu da mutum ma bai zama matsayin da yake kai ba da abin da ya kama da haka ni dai kira na anan ne lallai ya kama da duk inda shugaba ake daga kowanne mataki muddin kotu ta yi hukunci to a umarni da ita kuma kotun ita ma ta dinga yin aiki don Allah kata da dinga sarrai a duk inda alkali yake kada ya dubi wanda ya bashi mukami ko wanda yake biyan sa albashi yi la'akari da abin da Allah zai tume shi in ya je lahira wannan shine gudunmawa ta Rabi mai jarida daga Kano na gode to muna godiya Rabi bari mu je can kudu maso gabashin Najeriya a jihar Imo wane ne akan layi Salamu alaikum Amin wa alaikum salam sunana saminu baban bilal to muna jin kamalan saminu to gudunmawa ta gaskiya alkalai su san matsayinsu a kan yanke hukunci a akwai shari'o'i wanda aka yi da can to kowane sai ya tafi da lauyoyi wani sai kaga ya tafi da lauya hamsin arba'in a najeriya hmm. to gaskiya ya kamata a ce lauyoyi su ma su san matsayinsu kotuna su ma su san matsayinsu amma wannan kamar malam da aka yanke mai hukunci aka ce a sake shi gaskiya buhari ya kamata ya sa baki a cikin wannan shari'a ra'ayin samini kenan daga jihar imo muna godiya kwarai malam samini bari mu je taraba wane ne akan layi bala muhammad ne daga taraba muna jin kai malam bala muhammad kaman layin ka yana dan yana yana yana amsa kuwa eh, eh, eh muna ji inda kotu ta ba da umarni Mm. kuma su gwamnati suna son a bi umarni wanda ba gwamnati ba eh muna jin kamata ya kamata su shaki malam mm. saboda a samu doka a ƙasa inda wannan gwamnatin ta ce ta mai bin doka ne ya kamata ita ma ta bi doka mm. to malalla eh, muna godiya malam bala daga jihar taraba lambar dai da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada manta sai an saka alamar k'ari a farko sai a jero lambar wato plus kenan bari mu samu mun samu kira daga jihar bauchi wane ne akan layi sunana ayuba garba imam daga kacin madaki a jihar bauchi to muna jin kamala ayuba To ra'ayina dai yana da kyau duk hukuncin da kotu suka yanke yana da kyau a rika bin hukuncin kotu sannan kuma su alkalan su tabbatar kafin su yanke shari'a su duba su yanke tsakaninsu da Allah duk wanda yake da laifi a bashi wanda yake da gaskiya ma a bashi kuma gwamnati ta rika haƙuri da abin da aka yanke. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam kafin madaki a jihar Bauchi. ta muna da godiya a malam ayuba mun sami kira daga nijar wane ne kan layi hello na nijar kana tare da mu to kamar layi na nijar ya tsinke kada manta dai lamba ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yau muna magana ne kan ɗimbin umarnin kotu da wasu hukumomi ke yi musamman ma kasashe masu tasowa mun samu kira daga kaduna na kaduna sai ka dan rage ko kuma ka matsa daga kusa da rediyon ka yau yanzu na ji ta yi shiru wani ne kan layi <laughs> assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam malam mahmud lalo suna na alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to alhaji musa barka da dare eh, ka san da yake mai da rediyo ne ko eh, da ba kunna rediyon ba za ka ta kunna kanta ka ƙara tabbatar mana da abin da ka fi ƙarfi kenan <laughs> to to alhamdulillah ka eh. gane malam mamun lalo idan muka dauki irin abubuwan da su kansu kotuna suke yankewa mm. ya kamata a ce isa kansu hukumomi kan ba ba ka magana shi ibrahim alzasaki malam ba idan muka ɗauki kamar bangaren shi kanshi kamar kaga irin samba da su kiɗin irin yadda aka ce a yanke hukunci akan kotu mm. ya kamata a ce gwamnati tana bin dokar kotun domin kin ga misali yau idan aka ce kotu ta yake hukunci ta tabbatar da abin da ta faɗa gaskiya da gaskiya ne ta yanke hukunci to ya kamata bangaren zartarwa su ma a ce suna bin doka saboda idan ba su bi doka ba bayan da za a yi su ma kotun ta bi doka aka bangaren zartarwa da aka fatan mu domin shi tun da mun tabbatar da cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari mutum ne mai gaskiya to idan kotu ta yanke hukunci akan abu to a tabbata a kafa wa mutum a akan cewa tun tunda an yanke hukunci ga shi a saki wannan to a karfa sharaɗin da an tabbatar ba za a samu hayaniya ko tashin hankali ba ita eh, gwamnati tana alhaji musa kana jina ita gwamnati tana cewa ne wato rike shin da ta yi ma kamar tsaro ne a gare shi kuma hakan zai fi mai alfanu me za ka ce dangane da hakan eh to ai kaga idan muka duba muka ga irin wannan al'amari kaga su misali kamar mabiya wanda su suke ganin cewa misali idan aka sako musu mutumin da suke tabbatar da cewa shi suke bi kaga su za su fi jin daɗin akan cewa yana tsara a kotu kaga kuma duk irin wannan shine dai abin da ke kawo samun matsaloli kaga ana irin abubuwan ana samun sabani ko kuma ana samun matsaloli amma in an tabbatar da misali kamar shi malam an sake shi ko kuma shi ba da suki an tabbatar da gashar din da aka kafa mai akan abubuwan da rashin tashin hankali da rashin bin doka to kaga idan aka haka za a samu ci gaba a ƙasa kuma za mu hmm. samu kwanciyar hankali zaman lafiya fatan mu dai Allah ya iya mana da iyawarsa sai mu ci a mun gode alhaji musa mun gode kwarai za mu je mana da kaduna har yanzu yawa mutala kana kan layi ko to ya eh na kan layi to muna ya dade a layi eh lalle barka da lafiya <laughs> barka da dare sunana mutala ina kiran ku da garin rigasa Kano tarayyar Najeriya mm. kuma muna jinka. lalo ka san mu fa masu buga waya kusan gaya ma fa mu mun ma fi yan kungiyar humara da gildin doka da kuma kare yancin kowa haka ko naka ne ko ka san ko baka san shi muna faɗar na shawara ne a adalci a hmm. kaga cincin muke faɗa tun lokacin muke cewa ya kamata shi malamin na a masa adalci idan har Nnamdi Kanu za za a aina kungiyar sa ce terrorist group sannan ko su ta bada dalin shi a sake shi ya kamata malamin na a sake shi idan har janar alkali zai je wasu suraru su kashe babban janar ba tare mai hanya ya kai wasu kashe shi amma amma har yanzu ba wani abu da aka yi musu to ya kamata wannan malami ma a sake shi kaga an yi adalci kowane bangare kenan idan aka kama mutum da laifi ba a dauki mataki hukunci ne tsauri ba a dau matakin a kama shi a kai shi kotu kuma an kotu a sake sai a sake shi kaga an yi adalci kenan muna ba gwamnati shawara ta amfani da wannan dama dan ta ci gaba da samun albarka da kuma addu'o'i da muke mata da fatan za a tashi lafiya to muna godiya malam murtala bari mu tsallaka makwabciyar jihar ta kaduna wato katsina kenan wane ne akan layi rabu eh, kokar ne daga kwauri yawa muna jinka kotuna su ma suna ra'ayina kotuna suna yanke hukunci ba hi bane kaga kwanan nan a gidan rediyon bbc ake cewa wani dan jarida ya tsere da wani an kama shi da bindigu mm. ka gani kuma da marece ya je hawa mota ya ga mutumin nan an sake shi saboda haka kaga kotu tana yanke hukunci ne da ta ga dama saboda haka dan kotu ta yake hukunci gwamnatin tarayya ta ki amfani da ina gaba laifi ba ne. To muna godiya da wannan kira muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Ta yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. musu labarin mu na ranar yau da sifar league ta kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar da ke makon ta na 26 inda Racing Football Club ta Bukoki ta shammaci AS Fan ta soja da ci da nema a kokana ta Arlit ta sha kashi a hannun Irana a garin Arlit banza da daya. Jangwarzo Football Club ta Maradi ta shahe AS Nijelaka da ci ɗaya mai ban haushi GS Tawa ta karkare Sport ta Zandara birnin Tawa da ci uku da daya. Sai Union Sportive de la gendarmerie national da ta sha kashi a hannun is garda national du niger banza da biyu is duwan ta lele is police ɗaya da nema yayin da aka yi ɗaya da ɗaya tsakanin sahel sporting club da is sony deb a teburin wasannin kwallon kafa na super league ta jamhuriyar niger ta farko dai ita ce is sony deb da ke da maki 58 sai ta biyu is police maki 52 is guard national du niger ta uku da maki 44 sai sahel sporting club ta hudu da maki 41 a espan tana ta biyar da maki 41 yayin da ta shida union sportive de la gendarmerie nationale da maki 35 a sngelec tana matsayin ta bakwai da maki 32 yayin da racing take ta takwas da maki 31 satar as duan da maki 28 sai jangwarzo ta maradi ta goma da maki 28 sai espoir ta da magaram zandar da ke ta goma sha ɗaya da maki 27 yayin da irana ta arlet take ta ta goma sha biyu da maki ishirin da hudu gs tawa da ke matsayin ta goma sha uku tana ita ma da maki ishirin da hudu sai kutar bundi ita ce a kukana ta arlit da maki ishirin a ci gaba da wasannin kwallon kafa na nahiyar afirka da ke wakana yanzu haka kasar misira ko kuma egypt an fafata a rukunin fao tsakanin benin da kasar kamaru sai gine biso da ghana yayin da ake can a cikin daren nan ana gogawa tsakanin angola da mali sai mauritania da kasar kasar tunisia a wasannin kwallon duniya na mata da ke wakana yanzu haka kasar faransa kasar ingila ita ce keke cereni da kasar amurka yanzu haka inda za a buga a kofa na amerika in an jima kaɗan tsakanin kasar brazil mai masaukin baki da kasar argentina a wasan kusa da na ƙarshe a wasannin kwallon tenis na wimbledon na kasar ingila dominic tiam dan kasar otirishiya ya sha kashi a hannun sam kere da ci shidda da bakwai bakwai da shidda shidda da hudu hudu shida da banza bayan Alexandra Zverev da ke matsayin na shidda a duniya a wasannin tennis da Stefanos Tsitsipas da ke matsayin na bakwai a duniya sai ga Dominic Thiem dan kasar Autricia da ke matsayin na biyar a duniya shi ma ya fice tun zagaye na farko na wasannin na tennis na Wimbledon na wannan shekara. Idan muka dawo a bangaren wasannin kwallon kafa kusan Tangi Indombele dan ƙasar Faransa da ke bugawa club din Olympic de Lyon na ƙasar Faransa ya rattaba hannu a yau talata a kan takarda inda zai buga ma kungiyar kwallon kafa ta tottenham ta kasar ingila da ke buga a firimiya wadda ita ce ta buga wasan karshe na kofin zakaru na turai da ita da liverpool da ta lashe kofin a 'yan makonnin da suka gabata haruna mamman na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To karfe biyar saura minti uku a nan Washington DC ga labari a takaici. Mahmud a takaicen dai shine wata yarinya 'yar shekaru goma sha biyar kacal da haihuwa wacce kuma wannan ne karo na farko da ta taba shiga gasar wasan kwallon tennis ta, ta duniya ta yi babban abin azo a gani inda ta kada tsohuwar sarauniyar wannan wasa venus williams a ƙarshen gabza wasu da aka yi jiya litinin wasan ya tashi lokacin da coco golf ta samu nasara akan venus da ci shida da hudu a zagayen farko. ma'aikatar tsaron cikin gidan amurka na binciken wani rahoto da ke cewar wani rukunin ma'aikatan hukumar na yanzu da da suna daga cikin masu ra'ayin rubuce-rubuce a shafin facebook inda suke kalaman batanci da nuna tsana da kuma aƙidar nan ta bambancin launin fata. wani rahoton da daga kasar sudan yana nuna cewar kimanin mutane goma sha ɗaya ne suka mutu a zanga-zangar da aka gudanar a jiya litinin a jiya litinin wanda ya yi sanadiyar mutuwar waɗannan mutanen 'yan sanda sun harba barkonon tsohuwa a kan dubban masu zanga-zanga da aka yi a wannan rana ta lahadi a jiya ne shugaban amurka donald trump ya ce lallai iran na wasa da wuta bayan kasar ta bayyana da cewar ta wuce adadin da aka shata mata na adadin makaman nukiliya na uranium da take da shi. To madalla masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi biyar kenan na safe agogon Ghana. Kada manta za a iya zuwa a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata amma da kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma a sashen hausa.com bari mu amfani da wannan dama mu mika godiya ga dr aisha ishau armaya wacce ta kawo mana ziyara ɗakin watsa labaran namu a yanzu haka da fatan allah zai mai ita gida lafiya yanzu madadin yusuf aliyu harande da jule leathers gresham sai kuma injinan mu nelson mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc salamu alaikum